Yanzu haka dai an kammala matakin rukuni-rukuni na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Turai inda tuni kasashe goma sha shida suka bayyana domin fafatawa a zagaye na biyu na gasar. A fafatawar zagayen na 'yan sha shida, kasar Switzerland wacce ta zo ta biyu a rukunin A za ta kara ne da ta biyu a rukunin C wato Poland. Wales wace ta zo ta ɗaya rukunin biyu kuma za ta haɗu da kasar Ireland ta Arewa wace ta sami tsallakewa a zaman ta uku a rukunin C. kasar Portugal ma da ta sami shiga cikin mafifitan na uku za ta kara ne da ta ɗaya rukunin D wato Croatia dukansu a ranar Asabar mai zuwa. A ranar Lahadi kuma ƙasar Faransa mai masaukin baki wace ta zo ta daya saman rukunin A za ta kece raini ne da ƙasar Jamhuriyar Ireland. ta ɗaya a rukunin C wato Jamus za ta fafata da Slovakia yayin da Hungary za ta haɗu da ƙasar Belgium wacce ta zo ta biyu a rukunin E. kasar italiya za ta fafata da zakarun turai wato spain yayin da ingila kuma za ta kara da iceland a bangare ɗaya kuma shahararren ɗan wasan gaba na kasar sweden zlatan ibrahimovic ya yi murabus daga bugawa kasar wasa bayan da aka fitar da kasar tashi daga gasar ta cin kofin nahiyar turai a matakin rukuni rukuni ibrahimovic dan shekaru 34 ya bugawa kasar wasa har sau 116 yayin da ya zura mata kwallaye 62 to amma kuma ya kasa zura kwallo ko ɗaya a wannan gasar ta bana. Mace ta shida a duniyar tennis Victoria Azarenka ta fice daga babbar gasar tennis ta duniya ta Wimbledon ta bana sakamakon rauni da take fama da shi a kafarta an tsara soma gasar ne a ranar litinin mai zuwa to amma kuma hukumomin shirya gasar sun ba da sanarwar ficewar ta a zarenka yar shekaru 26 da haihuwa yar wasar wace ta taba kaiwa matakin semifinal na babbar gasar ta wimbledon har sau biyu ta ɗauki tsawon lokaci ba ta buga wasa ba tun sa'ad da ta sallama ta sake kare a wasan da ta fafata da karen nap yar kasar italiya gasar french open da aka gudanar a watan da ya gabata murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Nigeria.